ko namijin da yake saduwa da iyalinsa yana sauran kawo inzali wannan abin da suka ba da shawara zai nemo asalin habba manta amma habba 'yar misira na kamfanin hawa zai samo zaitu lawud zai samo kuma asalin zaitu simsim su ake hada su guda biyu a dinga shan su da madara kafin a kwanta da kuma da safe kafin a karya sannan wanda kuma bai san waɗannan ba a gargajiyance zai iya amfani da kankana da dabino kankana ana cinsa ne asalin a samu kankana amma sai an ci dabino kafin a ci kankana dabinon ana so a samu wuturi akalla ka ci guda bakwai ko ka ci guda tara kankana kuma kana da hali ka samu rabi ko ka samu kwata amma shawarar da wannan ya bayar diktar abdulna'im a cikin al'ilaji bil ashab ya ce shawararsa shine idan har za ka ci kankanan kar ka zubar da 'ya'yan ka tauna 'ya'yan tana narkar da tsakuwar da yake koda ko tsakuwar da take cikin dan adam na appendix kuma wanda yake cin 'ya'yan kankana ban ɗakinsa yana sabawa da wanda yake shan ruwan baya cinta sannan kuma ana iya samun kwakwa da dabino ana cin su suma suna da tasiri wajen namijin da yake samun matsala na rashin asalin biyan bukata lokacin da yake kusancin iyalinsa